daga mutu ya haɗa ni da shi sai ya kama ni yana ta bugu har ya ji min rauni yana min ikirarin cewa duk inda zan kai shi an kai shi don shi ma'aikacin kotu ne bayan kun ji bayan maki wanda a eh. hmm. wani bancin ya bubbuge ni sai ya ce min ya sake ni suna na habiba mustapha daga unguwar toka a shekarun kira shekara ta ashirin da ga ki kin zo a wannan ofishi me ya faru kin ka zo wannan ofis abin da ya kawo ni a wannan ofishi shine albarka shine mijina daga yamutsi ya haɗa ni da shi sai ya kama ni yana ta bugu har ya ji min rauni yana min ikirarin cewa duk inda zan kai shi an kai shi don shi ma'aikacin kotu ne shi an mijinki na harko koko kin taɓa auren wani? eh na taɓa auren wani ya bi shi shekara kuna da aure shi yana da wata mata ko ko kuma ke an mata ta farko bai da mata ni an mata shi ta farko bai taɓa aure ba eh. to me yasa ya buge ki abin da ya saya buge ni na ya zo ya haita sallah na ci mashi zan je in kai caji sai ya shiru alama in ya shiru in tafi sai na shiga makwabtan su adda sola da nije na kai na yi magana caji na dawo ina dawowa sai na isko ya rufe dakuna da ya rufe daki misalin karfe biyu ina zaune har karfe goma sha ɗaya tsakar gidan sannan ya dawo da yadda ya buɗe daki ya koma falo ya kwanta ni kuma na hau gado na zai kwance na ya asuba na ya fita ya salla ya fita salla asuba ya dawo yana dawowa sai ya gabro gambo daga ƙarfi har labule na ya faɗi yana faɗi sai na tashi na jawo labulen don ya in ɗaya ƙarfen yana ganin haka nan to ni ganin na kalamu ne yadda dame kawai sai ya kawo ni da bugu yana ta buguna na habban san inda kaina yake ba ya faɗi miki wani laifi da kin ta kamar ni bai gaya min laifin da na ta kamar ni ba har yanzu magana da aka yi yanzu magana da aka yi cewa yi abin da nan mai ai in na ce zan hita bai ce in ta bane hita mm. to ka ganin irin yanayin da idanunki suke ciki eh. Ni ya faru idanun sun kai haka? Abin da ya faru kulli ne duk inda ya samu bugu ya ka dama ya ce min bai saki na sai ya min wata illa wura, wadda zan hita da ita. To a um, kulli wanga bugu na hannu? Eh kulli ne ya kai. Daga na iya kullin sai ya sa hannu ya kwakwala ya je. To ko kin ya taɓa bugun ki baya ga wannan ranar? Yana buguna amma ba kamar irin wanga ranar ba. Hmm. To tun da baki san inda kai yake ba ya an kai yi wani zo cece ki ko kuma duk da yana buguna in ba sai inda kai na ke ba sai can sai nan wani hudu ina wani hudu sai ga makwacin mai isko ya sha kure ni ina kakaki sai sun ka shigo sun ka yi na agaji to ko akwai wani mataki da kun ka ɗauka lokacin da ko ko za mu su har san dai a yau shi muke wanga wani ranar laraba misalin karfe bakwai na dare ko na safe yau muna mi Yau muna Juma'a. To ko akwai wani mataki da iyayenki ko ke kin ka ɗauka lokacin da abu ya faru? Ba wani mataki da mun ka ɗauka. ko samu zuwa asibiti? An je asibiti an bani magunguna kuma na shanye su amma har yanzu jiki na ciwo ya kai kuma idanun na nan na ciwo kuma ga yanan duk abin da an nan bai su ɗebe ba. Dai ya kai kamar an watsa min ƙasa ga idanu. Yanzu abin da kake ji kenan na. To ga ki kin zo a wannan ofishi ne kike so su maki? Yanzu ina neman wanga ofishi mai albarka da su shiga tsaka da su ta min da haƙƙina na bugun da yamin kuma sannan da kuɗin da na ranta mashi na haya dubu arba'in da ɗaya. Ya kin ka ranta mai kuɗin haya? Saboda ganin da muke kuɗin mu sun ƙari na haya. Na haya? Eh na inda muke an ta a abun ga yanmu. Lokacin da za ku yi aure ne kin ka ara mai kuɗin ko goya? Wancan mun aure ne sai mun san gidan da muke yin rizga da yin rizga sai mun ka nuna ba mu san gidan. sai ya samu wani gida sai da samu wani gida sai na ce bai da kuɗi dubu goma sha biyu ne an kaba shi in ina da kuɗi cikin kuɗin kayan ɗaki na a ranta mai dubu hamsin sai na je gida sai na yi magana mama sai ta ɗauki dubu arba'in da ɗaya ta bani ta ce na a ranta mai. Hmm. to yanzu kin mai magana ba ke kuɗi yanzu ko ko dai. yanzu na mai magana ba da kuɗi. bayan kun ji ah, baya maki wanga a wani. Eh. Hmm. bancin ya bubbuge ni sai ce min ya sake ni. saki guda ya maki ko kuma guda ya hmm. ba ku je wata hukuma ba nan kawai kun ka zo kai tsaye mun je wurin yan sanda to me fara da yan sanda ba mu da wurin yan sanda ba wani bawa Allah nura makwacin mu shi isko ya sha ƙwareni da ya isko ya sha ƙwareni sai ya kira yan sanda ya ce a zo za a kashe kai hmm. nura ana zuwa sai aka ce ya tashi mutai santala sai ce me yayi za a kashe hukuma sai ya ce kawai da kare na mana waye wanda yawan ga aikin zai ce me yayi ka tashi ka je masa bayani da kin dai ya tashi da yamma ka an ka shiga na fi aka yi santara da an ka je santara ni da bayan kanta an ka ni zaune hmm. sai an ka je an ka tambaye shi me yayi babban dan sanda dan ya zo ya mashi magana ya ce gaskiya a mai bayani ya ce me ta yi kamar tuwon gaban sai ya gaya mai da ya gaya mai sai ce to wani in ga makon ga abu da kai bai kai na bugu ba duk abin da an ka na cikin wallahi ba abin bugu ciki wanda zaka mata waka illin mu dan kuma baya kaɗan da yace sanadiyar ke hita ne muke gaba gun eh. dama kin saba hita ne ba da izini ne ba ina hita akwai ran da yin bai bani abinci ba akwai ran da in ba albashi ba abincin sai ba na rana ni kuma ina da wasu kawaye na shi sai in tabbata sai sai abinci in ci hmm. to to hitar da kike yi eh. akwai wani zargi da ya kamata akan hitar ko turai bai zargi na akan hitar da na kai hmm. yan sanda eh, su da kanka jere yan sanda ɗaya da taki sun ka ɗauka da sun ka ɗauka cewa sun ka yi in kira mai beli na hmm. mai belin ki ko mai beli ne mai beli na shi ma ya kira mai beli na sai wa ni sai yaya na ya yi an ce ɗan bayan hmm. isha'i hmm. duk mana zaune magana ci an ka tattauna yazo beli na shi kuma na ya kwana jiya an ka zo an ka yi beli yawanci idan an zo belin mutum wurin wasu jami'an tsaro akan ce sai an ba da kuɗi ke kuɗi an kama an ka sake ko kuɗi eh, sai an ba da kuɗi kuɗin mene an kamata na to zuga kike zo a wannan ita kungiya me kike so ta maki ina roƙo maka kungiya mai albarka da ta taimaka ta shiga min a hitamin da na akan wanga walakanci da mutumin gayani sunana Komar Salisu Umar wanda mutane sun kai sani da dan Master Jan yau kuma ni ne coordinator Human Rights Defenders and Advocacy Center Zamfara State Chapter ma'ana shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Zamfara kuma kungiya mai zaman kanta ta ƙasa amma rashin jihar Zamfara a ga wannan bawa Allah ta zo ofishin ku kusan mijinta ya mata ɗan ƙanan kisa ko a ce ma ya nakasa ta ya ku kalli al'amarin kuma ya za ku ɗauki matakin da ya dace domin ganin cewa a kila kun nemo mata yancinta ko kuma ai cikin da dace dai akai so wannan rashin adalci ne ga yan adam suke aikata ɗaya bayan ɗaya kuma da gangan yau in ɗiya ta ce ko ƙauna ta an kai ma haka ba zai ji daɗi ba na biyu babban abin da ke ɓata min rai irin wannan matsaloli da ke faruwa ga jami'an tsaronmu da ke jihar zamfara wannan harka su sani ƙara ce ta laihi criminal ne wanda yake ga doka ɗan sanda bai da ikon kashe kes ɗin da aka cewa ƙara ce ta laifi. kai ko kotu ba a hakan a ce wannan matsala an kai ma 'yan sanda ita kuma ga suna ganin halin take ciki wa'annan idan suna iya mutuwa gaba ɗaya amma ba a ɗauki mata ko an kai ta asibiti ai ba a jihar kes sai an warke sai an samu lahiya to bayan an ce an kashe maciji an dace bindi ba a killa kai ba ai da saura so ina jan hankalin jami'an tsaron mu na jihar Zamfara da sajin tsoron Allah dukan kes da aka cewa an kawo kes ne na laifi don mu kauce maganar laifin juna don su maganin laifin mu inda an ka ce an ma ba daidai ba ka zo gaban jami'an tsaro ai ka kai karshe kuma su ne sun kasan doka sun kasan abin doka ka magana ko da wanda an kai malahiyar ce na yaye ko na jaye bai kamata su jaye ba a ɗaga a ce a bari a samu lafiya yanzu na kira central police station cewa a buɗe wannan kes yanzu a cika musu ya fara a kai kes nan kotu don a ci gaba da bin kadin hakkinta in Allah ya da kuma daga yanzu da ashirin muke da bata lauya saboda muna da lauyi masu zaman kansu kusan kalkashin jagorancin barista bello umar kusan can ba ta kan cokam tsaye take da bamu gudunmawa a jihar zamfara akwai barista ayuba can batai irin su barista wali a shirye suke da bamu gudunmawa akwai can barista safiyanu a shirye suke da bamu gudunmawa kyauta ga duk wanda an ka zalunta zuwa nan ofis a jihar zamfara in allah yarda saboda ka zamu dubi lawan da ya kamata a ce mun bata duk da yanzu na kira 'yan sanda abinda suke magana wai two fighting ne ita ma ta bugi mijin ga kai da yammata wanga bugu ta ɗan hitan mai da rauni wanda yake ni ina ganin duk abin da ya koro kusu ya fada wuta ya yi wuta zahi wannan koda ta haka duk da ban gani ba akwai kwatan kai idan ga mutum zai kashe ka to kana da eh, ikon ɗaukan matakin kare kanka wannan koda ta dan buga mai eh, wata kujera da kai wannan kwatar kai ne saboda shi namiji ne wannan ashirin muke da bin wannan matsala insha Allah daga yanzu don yanzu nan ma ga sakatare na can da sauran wasu kwamiti na tura zuwa Santa Police Station duk da yau Juma'a ne a gaggauta drafting FIR a kai su kotu don a ci gaba da kes nan in Allah yadda. A chairman saboda aikin da kuka yi ka sa rika wasu na so su tuntuɓe ku ta waya wasu kuma suna so su san ofishin ku na dindindin ga me neman ku ta zai same ku. Kusan ina ganin duk wanda yake zaune a jihar Zamfara ya san inda ake neman mu kuma san inda ake samun mu kasancewa kullum ba ka da sama da mutum arba'in hamsin sittin ofis mu. kuma mahiyancinsu maza da mata dole in ce duk wanda azamfara ya san ofis mu don idan kana abu na alheri kowa sai ya sani in ma na shari ne kowa sai ya sani wanda kuma ba su isa ba o bai isan masu ba ofis mu yana a kambar plaza kusa da yar dole inda ake sai da babura a gaban jari bola kusa da gwamnan house gehen asibitin farida ko kuma a tuntube mu ta namba waya 081 3249 masu kallon mu a jihar Zamfara da kuma faɗin ƙasa Najeriya da kuma ƙasashen tsallake ƙasashen waje kenan muna muku fata alheri muna godiya da gudunmuwoyin da kuke ba mu na kira da addu'o'i na musamman da kuma tallafin da kuke ba gajiyayyu Allah ya saka muku